ci gaba da kallon sirrin su media domin samun ingantaccen labari oh, ah, ku kasance da sirrin su media sirrin su media sirrin su media don samun ingantaccen labarai sirrin su media tv sirrin su media kasance tare da sirrin su media. Sirrin su media. Thank you. Ku kasance da sirrin su media. Sirrin su media domin samun daɗaɗɗen labarai. A ci gaba da kallon sirrin su media. Su rika kallon wannan tasha ta sirrin su. Sirrin su media. Sirrin su media. Sirrin su media. Sirrin su media. Sirrin su media suna faɗakarwa da ilmantarwa. Sirrin su media. Sirrin su media kasance da sirrin su media in dai kana so ka bare wannan sirri ka fito da shi fili to sai ka je youtube channel din cikin wayarka ka rubuta sirrin su media domin kallon nishadi ido da ido sirrin su sirrin su masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci yau za mu kawo muku wani labari na ban tausayi da ban al'ajabi a yayin da wani magidanci ya je yasar rijiya ya fada ciki garin cetonsa 'ya'yansa biyu ma suka fada ciki wakilanmu sun ziyarci inda wannan al'amari ya faru a unguwa uku a ƙaramar hukumar tarauni domin jin cikakken labarin ku biyo ni na fesat salisu sirrin to me ki ganewa tun da sun iya jama'a suna yabawa duk da sun jima sunan su yi daɗewa sirrin su midiya jama'ar gari ku kalla tauraruwar gabas ita ce anan ta balla yarda sun kware ma'aikatan su ba kasala fasaha da kirkira sirrin su za ku kalla labari da dame-dame sirrin su za ku nema kayatattun fina-finai sirrin su za ku nema barkwanci da nishadi a sirrin su za ku sama waƙoƙi da wasanni a sirrin su mun aje ma hirar fitattun mutane a can ne za ku sama rahoto na musamman sirrinsu za ku nema ko ilmantarwa sirrinsu za ku nema littafin hausa sirrinsu za ku nema tarihi da al'adu a can ne za ku sama Ana Suleiman Yakubu ta yi wayo. Ga wace unguwa? Unguwa uku bayan depot wajen makabarta. me ya faru zo asibiti? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau mun tashi da wani iftila'i ne akwai wasu akwai wani mai gidan ruwa haka ana ɗiba ruwa irin na bohol suna gyaran rijiyar sai shi dattijan sai ya fada ainihin mai rijiyar so kuma ɗansa garin a ɗako shi shi ma kuma ya makale a ciki wani ɗan nasa aka sa masa igiya shi ma dai ya ciro wanda ya fara fadawa na biyun ba na farko ba shi kuma ya kasa fitowa to shine aka zo aka kira 'yan kwana-kwana alhamdulillah nan da nan suka zo suka fito da mutum biyu daga ciki shi dattijan dama aikinsa da gyaran bohol eh, yana harkar rijiyar ne dama kuma ana ɗiban ruwa a gurinsa hmm. wasu abubuwa da suka samu shafi rijiyar da shi yake yi da kansa Ƙoƙarin gyaran ne ko kuwa dai kawai faɗawa. Ƙoƙarin gyara yake suna gyara ma a gurin so ne ya faɗa. yanzu su nawa ne suka fada cikin rijiyar su su uku ne suka fada farko mutum ɗaya ne fara fada na biyun ya je dan ya ɗauko shi ya kasa wani ya shiga na ukun ya ciro na farko shi kuma ya kasa so da aka bi suka makale sai da ma'aikata suka zo sai aka fito da su gaba da so yanzu mutum nawa aka kawo asibiti yanzu mutum ukun din muka kawo ɗaya tun a gurin ma Allah ya karɓi rayuwarsa shi ma dattijan da gaskiya yana tunanin allah ya karɓi rayuwarsa mutum ɗaya ne da yanzu ake ƙoƙarin dubawa <coughs> unguwa uku bayan dai wajen makafarta to faru na ga taron mutane unguwar ku hmm. mahaifina ne ya fada cikin hmm, muna cikin aikin yasa a cikin rijiya hmm. da kuma inji muke amfani da wannan tosi mun fara janyo shi sai haƙi wannan sai haƙi ya sa wannan ya suma sai kuma ya fada cikin rijiyar to da <coughs> muka janyo mun jan ya fada shi kuma sai yana sai ya shiga sai aka zira shi shi kuma ya fara ɗauko shi shi kuma shi ma sai ya fada ciki da ya taɓa fadawa ciki shi kenan sai aka fara zuba ruwa sai ban sai yan kafin yan kwana-kwana su zo sai yana ya shiga da ya shiga sai ya ɗauko ɗayan yayan nawa shi kuma sai da yan kwana-kwana suka zo shi kuma suka ɗauko shi shi kuma da aka ɗauko sai da suka zo suka ɗauko mahaifin nawa ya kusa fitowa sai kuma ya fada ya dauko kuma ya fada so uku kenan so biyu kenan yana fadawa to shi sari dama yasari rijiya suka shiga koko eh sari rijiya aka shiga da inji ake kamar yadda ake irin tanu hmm. an zira inji shi yake haƙo ƙasar a cikin rijiyar da ake daɗa haƙa wata rijiyar hmm. to da inji da hayaƙi kuma shi ma injin an mai inda zai fita hayakin yadda zai fita to da yake da ba a walda ce wannan salamsar ba to akwai ragowar hayakin da yake shigowa kuma a kama an saka fankar da za ta inda kai iska ciki to amma duk da aka iska ba ta wadata ba sai da sai da ya faɗo sai da aka kusa janyo shi tukunna ya ce miyo sauri miyo sama da shi muna janyo shi shine sai ya kasa rike sai ya fara jinginwa a jikin bango muka ce ya rike rike ya kasa rikewa sai ya fada da ya fada shi kenan sai kuma shi ya na sai bi shi da ya bi shi kenan shi kenan da ya fi sai mutum nawa ne suka rasa ransu ta ni dai an ce min mahaifi na ya rasu amma ban san yayan na ba eh shi ma rasu ta Allah ya ji kansu suna na malam Aminu Wali malam Aminu Wali ne ya fara ungwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan malam Kabiru mai ruwa Allah ya ji kan sani shi kuma malam bello allah ya bashi lafiya wato abin da ya faru wajen karfe tara zuwa goma na safe malam kabiru mai ruwa da ɗansa sani sun zo suna aikin rijiya ta hannu to sakamakon dai wannan aiki da suke hayakin da yake waje da yake ba da fanka cikin rami rijiya ya tarnike saboda haka sani ina ciki da malam kabiru ya nemi gudunma domin a zo a taimaka an zo an taimaka sani har ya fito sakamakon jashi da aka yi sai ya sake komawa komawa nan da zai yi sai aka nemo babban ɗansa malam bello an nemi a hana shi shiga ce lalle shi sai ya shiga kasar ɗa da uba ga kuma ɗan uwansa a ciki hankali ya gushi ya shiga ciki to a sakamakon haka shi ma ya kasa fitowa so aka nemo yan kwana-kwana kafin yan kwana-kwanan masu zo allah ya sa an zakulo shi sani dan malam kabiru allah ya masa rasuwa a ƙarshe kuma da suka zo suka yi ƙoƙari yan kwana-kwana alhamdulillah sun yi aiki sosai ba sun yi taimaka suka zakulo malam bello babban dan malam kabiru wanda hali yanzu yana asibitin malam aminu kano sannan aka zakulo kuma shi marigayi malam kabiru shi mara yi halinsa a takaice iyakacin abin da za mu ci kenan eh, a maganar gaskiya an samu kama kwana biyar shida tun da a ɗebo ƙasar ne a ɗan huta a ɗebo ƙasar a ɗan huta an samu kwana hudu zuwa biyar ko ma shida ana wannan aiki maganar gaskiya mutum ɗaya ne ke shiga rijiya eh shi bayan malam kabiru ya kasa fito dan nasa sani sai suka makale a ciki sai ɗaya shi ma karabinsa a ai sai da aka sa igiya tukuna ya riƙe aka fito da shi to a garin fitowar da za a da shi sani sai izami sai kuma kan mahaifinsa to haka abin da ya faru kenan shi kuma na uku dama bayan ya shigan shi kuma bayan an zaro sanin ba rai yan kwano kana suka zo suka fadda shi malam bello da mahaifinsu malam kabir wanda allah ya rasuwa shi kuma matar da ba ta haihuwa maganin abin likitan ma'aurata ne ne daga birnin faransa la corsaire an angara comme ça c'est pas le berjou per boisibu c'est ça sannu likita yawa dama dai ina da matsala menene matsalar ki faɗe faɗe ni ta maki maganin ta yanzu likita ma'aurata dai fita ta yi. Kanka na lafiya, lafiya, kike mun irin wannan, kila-kila kina buga mun kofa. Kamar wanda za ki koma daga ki sha nono. Jarabaddiya kuma baba. Na shigo gida ba kuwa na yi magana ba amsa ba shine na ce bari na gani ko lafiya. Lafiya kalau nake canza. Amma kuma babu don kina canza kaya sai ki zarƙe ma kofa haka. Ba zan garƙa kofa ba. kuma yanzu da haƙuri na farko ba ai fara ba gidan da ni ko bilani na ah, ah. <laughs> ce yau <laughs> yau akwai bikin yan nono kenan sosai ma Allah bare da gaske ba dai nono bane ka samu nono gidan shi ka zo ka shuru ka jama'a su ji kai kai yalla Allah saurara Allah to dan gidan yarkiya ki me yana ki wannan a jauna kai ne likitan ma'aurata ni ne ka sani wani abu ni na fi so dama a kyale ni da ki wata rana zan je in kai wa wani ya yi shuka nan mu samu eh, wannan rututu shuka ta fito rututu wallahi in kin isa sai yake ne a ah, kai da ku zai ana Allah ya nuna miki hankali rashin hankali nuna miki wanda mu je ka auna ta kaga makoci na da yake yi wani ya yi noma ya fi lafce gidan fadin duya haka tanga ta sai na kan ya hau ka ake rayuwa za ba zai kuwa bacci dan gajan kasa dale mi ko mun kusa? na wannan bai wallahi rakiya rakiya gina ina ne to to ita wuri ke nan ni ne ke san shap shap ne ni me gida ya ga tsakar rana ka zaki ki fada wa daki dan kamar ba na jin daɗi ne kuma sai bacci ya dauke to kuma sai ki rufe daki gaba daya wannan keken keken keken nawa ne ne ne au na ma shiga zan kwanta sai na ji yaro yana sallama da na leko kuma sai na ga likitan ma'aurata sai ya ce wai a baka keken ya baka shi wannan keken fa da kika san sabon farsi da haka kike san zuciya cikin hanyar ko mutum aka ban kyauta ta nan inda ake sai da yana sayar kasuwa ka kai shi ka ah to me zan ya aure da tafi da shi ne kai ka ga masa kyauta ka to haura ka tunka eh haka dire ta bayan gida wallahi almajiri gani gani biyar Allah a almajiri nake nema a a a a to to dan munafika uban ne ka zo kake yi anan zaba ta sako baki Salima Salima to ka canka kai ha ai na ji a jikina Allah tunda na ji ido na na dame yana rawa na san na faɗi sa'a ya kika ga zubina mara kunya mara imani mara tausayi baƙin jahili mai budurwar zuciya rashin sani ya fi dare duhu hausawa suka ce ana sara ana duba bakin gatari a wani gari wata unguwa wani gagarumin kwarto ne Me kwai? Na ne? Wannan ba na siyarwa ba ne ba. ni kazar ma nake so a siyar mu akwai kazar kawai kake so kai baka san kasuwa ka je ka siya kasuwa kasuwa mana ke ce kazar ai ki biyo mu ki sha naira wallahi tallahi ni na san duk wanda ya jingina da kai wallahi raba zai ai ko wannan kazar ta fi karfin ka ai mu abun mu naku ne shi sa mai waka yake komai na mata ne zan baki amma walbani walbaka walhana ni walke ne idan na baki su ni ma ina fatan zaki kyautata mu ko ba ka bane to ai ni ba ni da abin da zan baka ko kuke da abin da za ku yi mana kuwa hauka ke naira dubu biyu ne ga su zan baki su kin gan su nan ni ma kimin abin da raina yake so aikin kurin ji tusa Allah ya dara ka dan kai san ka dan ke daji maza ki bar nan wajen kafin baban ke zo ya ganki wannan lalataccen na kin san yin kuskure ya ganki sai ya kan kashi wanda ya addabi mutanen garin daga kan kananan yara budurwa kai hatta matan aure bai kyale ba duka yana zuwa muku ne a cikin ƙayataccen shirin nan mai suna duwar zuciya a biyar Allah ai mu nan da kika gan bari in miki gaskiya ni nan da kika gani in je in kyautata mace ne ni ba ga na fara wannan abin ba zan iya miki ko me kike so mutukar ni ma zaki kyautata min to zan duma ki da kuɗi sosai abin da kuke so kuɗi Matar ligidi ce fa ye Matar ligidi yana gida ne a'a baya nan to kya ce ni ina gaishe karshen alewa ƙasa inda ya shiga tsaka mai wuya ko yaya suke karewa gashi nan yana zuwa muku a akwatin talabijin ɗinku ku kalla fim ne mai nishaɗantarwa ilmantarwa gami da faɗakarwa budurwar zuciya ya samu ƙwararrun jarumai kamar haka Alhassan Kanu, Aisha Ahmad Suleiman, Nafisa Salisu, Bangis Hotoro, Rashida Umar, Bello Walawai, Dan Usira, Maryam Ibrahim, Zahra Nura, shirin kamfanin Sirrin su Media. Ku da sunan fim ɗin Budurwar Zuciya, labari da tsarawa, Maja El Hajij Hotoro, bayar da umarni Adam Mujahid, shiryawa Maja El Hajij Hotoro, tace hoto MI. budurwar zuciya yana nan tafi.